Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu. Mai suna Chakwakiya na marubuciya Mom Irfan, wanda yake zuwa muku daga Maman Al'amin TV, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Sosai baffa ya farin ciki mara misaltuwa, ganin amsa maslaha cikin sauƙi. In noma ta gamsu da bayaninta, Tashi Binafa ta yi duk da babu kuzari a jikinta ta nufi bedroom ɗinta don yin wanka. Tana fitowa daga wanka ta yi alwala ta yi sallah tana zaune a kan sallayar. Tana jujjuya wayarta tare da tuno maganganun ofisa. Sunan da ta laƙaba mai kenan tunda bata san sunan ba. Ita ba za ta iya rabuwa da wayar nan ba ko duniya za ta haɗe. Tana cikin tunanin ne wayarta ta fara tsuwa tana dubawa ta ga Alhaji sani. ne. Bata san lokacin da murmushi ya subuce mata fa salama ta me cikin sanyin muryarta ta ce ranka ya daɗe yanzu dama nake ƙoƙarin kiranka na faɗa maka wani abin arziki da ya same ni fada da fara'ar sai yi tamkar yana ganin ta ya ce menene haka ake so a min albishir binaba ta ce wallahi wani bizines ne da na taɓa yi shekaru uku baya da suka wuce tom a gaskiya na samu alkhairi sosai a cikinsa shine ɗazun na ga test ɗinsu a kan za su kuma yi Zan saka online. Zan saka 1 million na samu 3 millions a cikin 24 hours. Wancan karin ne na yi, na ji daɗi matuƙa wallahi. A yi tuni Alhaji Mansur ya ngosa cikin kuɗi yana fataka da shi. Ya ce yanzu nawa za ki saka? Binafa ta ce 30 million zan saka na samu 90 millions. Alhaji Mansur ya ce ko za ki iya faɗa min tsarin yadda ake yi? Binafa ta ce Alhaji kenan. A yi tsarin ba na Najeriya ba ne sai ka je ofis ɗinsu da ke London, ka yi rijista da su. Gyara zaman ta ta ce Alhaji, in kana son tsarin kar ka damu ka kawo kuɗinka na haɗa da nawa, na mana, sai na ba da akawunt ɗinka a saka mana kuɗin ta ciki, in ya so sai na amsa kuɗina a hannunka. Alhaji masu tun da ya ji cewa kuɗin ta hannunsa za su kuɗin ta hannunsa za su biyo ya aminta da zancen ba tare da ya yi dogon tunani ba. Gyara murya ya ce ba damuwa zan turo min da account number ɗinki. Na turo miki da 50 millions. Binafa ba ta san lokacin da ta furta iye da ƙarfi ba. Tuni ta sai da kanta ta ce alhaji na ka rage kar ka zuba kuɗin da yawa. Ka fara da 10 millions tukunna. Bai bari ta karasa ba ya ce binafa kenan. Wa ya faɗa miki ana sanya irin wannan sana'ar? Ai da zafi-zafi akan da ki ƙarfe. ki turo min da account number ɗinki ki tura musu kuɗin yanzu bai jira cewar ta ba ya kashe kiran bin waya ta da kallo tsoro fal cikin zuciyarta kar wannan karan fa asirin su ya tono tana cikin wannan tunanin ne indo ta shigo cikin ɗakin tana faɗin lafiyar ki kalau ban ga kin fito ba tunda kika shigo ɗaki numfasawa bina fita ta ce indo yanzu muka gama waya da alhaji mansur duk abin da ya faru tsakaninta da shi ta kwashe ta faɗa mata ta ɗaura da cewa inno Ina tsoron kar wannan karin mu ta cika miliyan hamsin da yawa fa. Ba ƙananun kuɗi ba ne da mutum zai haƙura cikin sauƙi. Kuma irin su Alhaji Mansur. Ba su san ƙadira ba zai iya yin komai don ganin kuɗinsa sun dawo gare shi. Ciki ma har da kashe ni ma zai iya. Cikin rawar murya ta ce inno ina tsoron amsar kuɗin Alhaji Mansur. Jikina ya bani in muka amsa muka gudu zai iya ɗaukar mummunan mataki a kaina. In Inno cikin murya kwantar da hankali ta ce karki da Amina fa. Insha Allahu, yadda muke aiki cikin nasara, wannan ma haka za mu yi cikin nasara. Ba abin da zai faru, ki kwantar da ki, babu abin da zai faru. Yanzu dai turo min da account number ɗin da ya buƙata. Da zarar ya turo za mu tattara mu bar garin nan a yau ba sai gobe ba. Binafa kallon mahaifiyarta da idanunta ba tare da ta ƙara magana ba ta ɗauki wayarta don cika umarninta. Tura mishi ta test ta zauna ta jingina da bakin gadonta, tana limshe idanuwa. Bude idanunta ta yi kan ino. ta ce, ino makarantar da na fara ba, Ino ta ce, kar ki damu. In mun sauka a jihar da za mu je sai a miki ciku-ciku ki shiga wata. Shurubina ba tai tana jinjinawa, Ino ce ta katse mata tunaninta. Ta ce, kar ki damu da kuɗin da aka kashe a makarantar. Kin ga yanzu mun samu dubunsa. Haka ino ta ta kwantar mata da hankali. Ganin ba ta cikin natsuwarta, ƙarar Tet suka ji tana duba ta ga kuɗi ne Alhaji Mansur ya turo. Kallon Ino dai ta ce ino ya fa turo kuɗin. Zaro idanuwa Ino dai ta ce yanzu kina nufin har miliyan hamsin ta shigo? Murmushi Bina ba ta ɗaga mata kai alamin i. Guda ino dai ta miƙe ta ce ba mu kada sama ba maza fara haɗa kayanki mu bar gidan nan cikin gaggawa. Ta ce ta ta janyo da ɗinta tana haɗa kayan kayanta Indo tuni ta nufi wajen babba. ta labarta mishi cike da farin ciki da zumuɗi shi ma ya fara haɗa kayansa don barin garin alhaji mansur dariya ke ta yi faɗi yake yi sisi sisi ba zan baki ba in har kuɗin nan ya shigo ta cikin asusun kuɗi na sai dai ki ta asalansa wallahi Allah ya kai mu gobar lafiya zama ya fara fasalta yadda zai yi da wa'annan kuɗin idan sun shigo tare da tsara yadda zai fatattaki sibina fa tare da yi musu barazana Kwanciya ya cikin farin ciki da annishuwa. Ƙarfe, goma na dare Ahmad ya shigo garin Adamawa. Yana yin fakin ya shiga faɗin, ya yi wanka ya faɗin mahaifiyarsa. Ganin tana waya ya tsaya yana jiran ta gama. Kallon shi ta fuskar ta ba walwala ta ce, Yaya, ina zuwa zan kira ka. Yanzu Ahmad ya shigo. Kasa kiran ta ta duba Ahmad ta ce, Ka ji gangancin da kawunka ya yi kuwa? ta ya ce, Mai ya faru? Numfasawa mahaifiyarsa ta ta kwashe kaf abin da ta sani game da kuɗin da Alhaji Mansur ya tura wa Binafa, tare da faɗin Ahmad, in ban da ganganci, yaya Mansur ta yaya zai ɗauki miliyan hamsin ya ba wata, A kan zai samu ninkinsu. Ni wallahi zuciyata ba ta gamsu ba, da ƙyar in ba damfararsa za ta yi ba. A ina ka taɓa ganin an yi haka, kana zuba kuɗi za ka samu ninkinsu, babu cas babu as. Gumi ne ya fara wa Ahmad, tuni Binafa ta faɗo masa rai. Sike da kiɗima ya ce, Ya tura kuɗin ne? Mahaifiyarsa ta ce, Tun yaushe, sai da ya tura mata sannan ya kira yake shaida mu Ahmad ta siya a fusace ni fafaɗinsa ɗinsa tuni ya ɗauki wayarsa don kiran kawun nasa. Rangin ɗaya Alhaji Mansur ya ɗauki kiran tare da yin sallama. Ahmad bai amsa ba ya ce kawu. Hau, ta yaya za ka aikata hakan? Marmashi Alhaji Mansur ya ce yaro yaro ne, yaro man kaza. Kai baka san me na ango ba, Da ka san mai na hango, ina mai tabbatar maka kai ma da ka shiga wannan tsarin. Rantsa idanu ya tare da furzar da iska ya ce, Kawu, yarinyar da ka ba kuɗinka ‘yar damfara ce, ka yi gaggawar neman ta in ba haka ba kuɗinka ya bi ruwa. Kashe wayar ya ga baki ɗaya ba tare da ya jira amsar da zai ba shi ba. Alhaji Mansur tuni cikin so ya ɗori ruwa jin abin da Ahmad ya ce. Lambar Binafi ya lalubo ya danna kira jin wayar a kashe ya sa shi tsurewa. ba tare da ya duba lokaci ba ya ja na dare ba tare da ya duba lokaci ya ja ba na dare ya ɗauki makullin motar sa ya figa sai unguwar rimi yana zuwa ƙofar gidan ya ga an saka ƙaton makulli a gidan tuni zufa ta fara wanke mai fuska tare da cire hula yana kallon ƙofar gidan ba abin da yake faɗa sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zuwa ƙofar gidan ya fara nokin amma shiru kake ji cikin alhaji masu sai rawa yake yi saboda tsabagen tashin hankali da firgici Zama ya yi. Dirshan a ƙasa yana waige-waige amma babu kowa a unguwar. Tashi ya yi a zabure shiga motar shi ya tayar da ita. Ya nufi hotel ɗin da ya fara ganin Binafa. Yana zuwa ya yi ta faman yi musu kwatancensu. Ko sun zo suka ce su ba su ga kowa ba. Tare da gida ya koma tashin hankali ya ma ƙwaƙwalwarsa yawa. Ɗakin ya wuce ba tare da ya nemi matar gidan ba. Wayarsa ya ɗauko ya kira Ahmad ya ji ta a kashe, wayar mahaifiyarsa ya kira. yangin ɗaya ta ɗauka tana faɗin Allah ya sa lafiya. Na ga ka kira ni wajen sha biyu na dare ne. Kana jin muryar Alhaji Mansur za ka tabbatar da yana cikin tashin hankali mara misaltuwa. Cikin daki ya ce, Ina Ahmad, na kira wayarsa a kashe. Nan fasawa waje ta ce yana ɗaki ya kwanta ka san lokaci fa ya ja. Alhaji Mansur cikin rawar murya kamar zai kuka ya ce don Allah ki tashe shi za mu yi magana mai mahimmanci da shi ne. Jin muryarsa wata iri Ta tabbatar da kanta ba lafiya ba shi yasa ta katse kiran. Ta nufi sashin Ahmad. Nokin ta fara yi sai gashi ya buɗe jikinsa sanye da singlet da bauza. Tana kallon shi, ka san ba bacci yake yi ba. Da mamaki ya kalli mahaifiyarsa ya ce, Mom, lafiya na ganki da daddare? Mahaifiyarsa ta ce, Ba lafiya ba. Yanzu yaye ne ya kira ni yana so yi magana da kai. Jin ta ambaci yaye ya sa gaban shi faɗuwa kai dai abin da yake zargi ya tabbata. Ƙarfin hali ya mika ni ya amsa ya ce, Inna. in na gama zan kawo miki. Ciki ya shiga ya zauna a kan tirisita ɗin ɗakin. Yana ƙoƙarin dalin nambar kawun nasa, ringin ɗaya ya ɗauka. Cikin tashin hankali ya ce, Ahmad, ta yaya ka san bina fa 'yar damfara ce? Rinsa danuwa sai da ƙarfi ya ce, ta gudu ko? I, e, ta tafi. Ta gudar min da kuɗina masu yawan gaske miliyan hamsin fa Ahmad. Wallahi yarinyar nan sai ta yi nadamar damfara ta da ta yi a rayuwarta, sai na lalata mata rayuwarta. Ahmad cikin sanyi murya ya ce kawo ka bar komai a hannuna ne maka alƙawarin kuɗinka za su dawo hannunka da yardar Allah. Shiru ya kasa yadda da hakan Ahmad ya ce please ka yarda da ni. Cikin tashin hankali ya ce shikenan na bar maka wuka da nama. Marmashi kawai Ahmad ya ya kashe kiran. Wayar sai ya jinyo ya kunna ta wata namba ya kira ya kara a kunna, sai ya ce kana ina ne? Hope dai ka shigo garin Kano. Shiru yana sauraron na cikin wayar. Numfasawa ya ce shi kenan ka zauna kusa da wayarka. Zan turo maka wani abu ka tabbatar ka yadda ka mata. Ka tabbatar ka yadda ya kamata na san za ka iya amma please ka jajirce ta wannan fannin. Na san za ka cuya amma ka yi ƙoƙarin gani komai ya zamar mana komai ya zamar mana da abin da muke so. Shiru yana sauraron sa can kuma ya ce sai da safe katsa kiran ya yi rubda ciki tare da limshe idanuwansa yana mamaki da ƙarfin hali irin na binafa. Marmashi ya gyara kwanciyarsa ya kwanta. Ba abin da Binafa take faɗi sai wow wow inno kalla jannar duniya. Kai wannan ganin wannan garin kamar ba a Najeriya yake ba. Kalli fitilu kamar rana, ji ko ina ta al'umma kamar ba dare ba. Ta faɗa tana shafa wani plaza da ke kusa da su. Kalla ino ta ce yau ma dole ne mu kwana a hotel kafin safiya ta yi. Troli inda ta ja ta fara tafiya su kuma suka rufa mata baya. Wani madaidaicin hotel suka samu suka yi bukin ɗin ɗaki suka kama, kowanne ya sauka a makwancinsa. Bina tun da ta yi wanka ta yi sallah ta kwanta saboda gajiyar da ta ɗebo. Washe gari. A gurguje Binafa ta shirya ta ce baffa bari na je waccan plaza ɗin na siyo mana kayan kari. Ni ba na son na hotel ɗin ga dukkan alamu ba zai yi daɗi ba yadda nake so. Fatan a dawo lafiya suka yi mata ta amsa da amin ta fito. Duk da babu kwalliya a fuskarta amma ta yi kyau saboda dressing ɗinta. Dinkin atamfa riga da siket da gele da ta yafa, fuskarta ɗauke da fauda. Sai lipstick, tafiya take cikin nutsuwa. Ta shiga plaza ɗin tana duba abubuwan da za su buƙata a lokacin. Ba tare da ta ankara ba, ta ɗan bangaje mutum. Cikin hanzari ta ja da baya tana faɗin subhanallahi. Murya wani matashi ne da ta doshi da ta dauki kunnenta yana faɗin I'm sorry wallahi ban lura ba. Ɗaukowa ta tana dubansa bata san lokacin da ta furta ya salam a cikin zuciyarta ba. Ganin yadda kayan ya haɗu ko ta ina, gaya ne hansom, ki son kowa ƙin wanda ya rasa. Chocolate color ne yana da ɗan tsayi daidai shi fuskarsa kuwa kana kallon shi kaga. Ta zallar fulani, irin fulanin nan masu kyau. Murmushi ya mata yayin da dimple ɗinsa ya lotsa ya ce ki haƙuri kin ji sista? Sosa kai Binafa ta fara yi tana yaƙi ganin gai ɗin ya haɗu ga kyau ga ilimi uwa uba ga masu gidan rana wato kuɗi. Kana kallonsa kasan naira ta jiku a jikinsa. Sadda kanta kasa ta gani yadda ya mata jini, ga wani uban murmushi da yake jifanta da shi. Rabawa ta ta gefen za ta wuce ya ce sunana Safwan. Ko zan iya sanin sunanki? Binafa ba tare da ta juya ba ta ce Fatima haka kawai ta tsinkaye kanta tana faɗa mishi. Ainihin sunanta ba tare da ta mai ƙaƙalan sunan ba. Matsowa ya gab da ita ya ce, ko za a taimake ni da lambar waya? Kallon shi ta sai ta yi saurin kawar da fuskarta. Ta tsinci kanta da son ba shi lambar nata. Juya idanu tai, sai ta ƙara mishi masifar kyau. Ga gashin goshin nan ya yi lubgwanin ban sha'awa ga girata da ta kusan haɗewa saura kaɗan. Daga mishi gira ta yi murmushin fuɗa a fuskar ta ce wannan kallon fa. Nimsa idanuwa ya ce daga ke ce, miƙa mishi hannu ta ce kawo na saka maka. Ba musu ya ciro don ƙarerriyar waya sai miƙa mata. Nambar ta saka mishi tare da miƙa mishi wayar kallon agogon hannunta ta ta ce, bari na tafi sauri nake yi. Marmici ya yi ce shi kenan sai mun yi waya ko? Ba tare da ta ba shi amsa ba ta yi mai murmushi ta nufi wajen biyan kuɗi. Tana zuwa aka nuna mata safuwan cewar ya riga da ya biya mata. Juyawa ta ta kalle shi ta mai nuni da ta gode, kayan ta amsa ta fita daga wajen, yayin da safuwan ya rungume hannunsa murmushi saman fuskarsa. Gidan Modibo. Kana kallon tsarin gidan za ka tabbatar wannan mai gidan yana da tarin dukiya mai ɗimbin yawa. Tamfa tsetsen gida ne, unguwa guda, tsarin gidan tamkar tsarin Turawa. Wata dattijuwa ce ke sakowa daga upstairs kana kallonta ga ainihin bafulatana. Marmashi shimfiɗa a fuskar da ta sauka tana tambayar 'yar aikinta wa ke nemanta. Cike da ladabi ta shaida mata, mabukata ne suka zo neman taimako. Ƙarasa sakowa dai ta ce, suna ina kanta a ƙasa ta ce ranke ya daɗe suna balkoni. Hanyar fita waje ta yi. Ta je don jin me yake tafa da su. Cin abinci suke buƙata da kuma 'yan kuɗaɗe ya sa ba da umarnin a ba su hatsi a cikin sto, tare da miƙa musu dubu ashirin su yi wani hidimar. Godiya suka yi mata tare da ada Amin kawai ta furta ta koma cikin tafkeken falonta wanda ya gaji da haɗuwa. Hajiya Hauwa kenan mai ƙaunar talakawa, uwar gida wajen Alhaji Madugu, kuma uwa ga su Sultan Mahmud Usman Sadiq, wanda 'ya'yanta suka yi suna a nahiyar Afirka. 'Ya'yanta sun tara haka zalika mijinta ya tara sannan sun gaji arziki gaba da bayansu. Safwan ne ya shigo cikin falon ya baje yana linshe ido yana faɗin kai mimi wallahi na gaji. Marmashi dai ta ce ina ka bar wa abokin naka kuma yau. Fuska ya tamke ce, Wallahi Mimi, Mahmud ba shi da kirki. Jiya ba ki ga yadda yana ni bacci ba yana ta yin waya a cikin daren na tafi gida fa. Marmashi ta ce kun fi kasa yanzu ana shiga faɗan ku, sai mutum ya ba ku kunya. Dariya ne ya ce a waka ma za ki ce min Mimi? Shi kenan na kusan yin hijira ai daga gidan. Dariya dai ta ce kana nufin ka yi zuciya ka samo min suraka kenan? Mikewa yana dariya ce a amimi ni fa ba haka nake nufi ba. Ta shiye nufi faɗin da aka ware wa mazan gidan. Yana shiga ɗaki ya kwanta tare da limshe idanuwa. Horfan Fatima na mai yawo a idanunsa. Numfasawa ya ɗauko wayarsa don kiran ta ya ji lafiya ta ringin ɗaya ta ɗauka tana mai da numfashi. Cikin sanyin murya ta gaishe shi tare da tambayar ko ya je gida lafiya. Amsa mata ya yi hankalinsa kwance. Shiru kowannensu ya yi su rasa mai za su faɗa wa junansu. Safwan ne ya karfin halin faɗin ina zuwa zan kira ki anjima. Kashe kiran ya zuciya shi wasai. Binafa. Kala su babu ta ce ya kamata mu siyi gida a nan ko da ƙarami ne. Mu huta haya. Baffa ya carfi na faɗin mun zo zama ne cikin garin Kano ne da za ki ce mu siyi gida. Ita dai Binafa haka kawai ta ji sha'awar zaman garin Kano. Gyara zama dai ta ce baffa. Dan Allah wannan damfara ta isa haka. Mun tara. Wannan kuɗin zai ishe mu ƙarshen rayuwarmu ni dai don Allah ya kamata mu samu matsuguni a cikin garin nan. Wallahi ta kwanta mini. Wallahi ya kwanta min. Ino ta ce kul kar na ƙara ji. Ai yanzu muka fara damfara binta. Batun mu daina bata taso ba. Don haka babu ja babu fashi. Sai mun ci gaba daga inda muka tsaya. Bina fawa yana bin fuskar ta ce don Allah babba inno mu haƙura da wannan harkar. Yi wallahi dole nake yi tun ba na so har na fara sha'awar yin hakan. Yanzu wallahi harkar nan ta fita daga kaina. Babba da fuska ya yi haka ma inno ta tamke fuska. Inno da ta yi a ɓace ta ce wallahi kin ji na rantsi. Kika ƙara magana kwatankwacin wannan sai na tsine miki kin bi duniya. A tsawace ta ɗago kanta tana duban inno Babba ya ce ki kalle ta da kyau. Ni kuma zan yafe ki na bar wa duniya ita tunda kin zaɓa kin zaɓi ki saɓa mana. Hawayen da ya makale mata ne ya sauka a kan kuncinta su ta idanuwanta tabta hawaye ta ce inno baffa me kuke so a rayuwa ne muku na tara muku dukiya na sadaukar da rayuwata saboda ku na saba ma ubangiji na saboda ku na ci mutuncin aure saboda ku na zalunci mutane da dama saboda ku yanzu hakan duk bai ishe ku ba har kuke ikirarin za ku yafe ni ku bar wa duniya yi ɗaya bayan ɗaya ta ce anya ku kuka haife ni kuwa Ta faɗa tana kafe su da idanu don tabbatar da kanta abin da take zargi. Gabaki ɗayansu jikinsu ya yi sanyi, musamman ma inno kallon da suke cikin tausaya mata da ƙaunarta suka ce haba 'yar lele wani wani bahagon tunani ne ya zo miki ranki. Ke kanki kin sani kaf ƙauyen kurfi babu wanda bai san ke ɗin jinin mu ce. Abin alfaharin ba ki haƙuri. Insha Allah hakan ba za ta ƙara faruwa ba kin ji ɗiyar albarka. Shiru dai zuciyarta babu daɗi ko kaɗan kallon su ta ce. za mu sayi gidan ne ko kuwa? A tare, Babba da Inno suka ce me zai hana, murmushi ne ya suɓuce mata. Ta ce na gode kwarai. Hijab ta ɗauka ta saka ta kalle ta ce bari na fita ko Allah zai sa a dace. Fatan alkhairi suka bi ta da shi yayin da suka kafe ƙofar da ta fita da kallo tare da sauki na nauyi a jiyar zuciya. Inno ta ce kai binta ba dai rigima ba tun tana ƙaramar yarinyarta. Babba girgiza kai ya ce halin binta sai ita. To masu sauraro, a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni, Maman Al'amin.